A yau dandalin VOA ya yi babban kamu domin kuwa mun samu mataimakin shugaba na kungiyar masu shirya fina-finai na Hausa ta ƙasa, wakili a kungiyar Mofan da sauran mukaman da yake rike da shi. A hirarsa da dandalin VOA ya ce a halin yanzu babban kalubalen da ke ciwo masana'antar kani hutu a kwarya. bai wuce yadda bakin haure ke shigowa masana'antar bata bayan fage. Dalla Tahir Ahmad Alkinana, National Vice President, Kannywood Producers Association of Nigeria, kuma Auditor One a Motion Pictures Press Practitioners Association of Nigerian wato MOPAN kuma chairman community committee monitoring and enforcement team. Duk kai kadai? Duk ni kadai. Baka ba? A to ai ba ni akai ba wai ni na ba kai na ba. To ya za a yi ana dan kokartawa ai. To baya ga waɗannan makamai. Eh, eh, eh, ita kanta masana'antar me fi abinda na fi shine shirya fina-finai tunda ni mai shiryawa ne kusan akwai fim din ma da ne kukan karshe a yau shekara daya shekara guda da ka fara shi fim din a shi shi a na yi shi a shekara ta 2016 mm-hmm. a watan farko mm-hmm. to mun kare shi a kusan a wata na biyu muka kammala shirin to amma mun dau lokaci saboda shi fim a ka'ida ya kamata ya dinga daukar lokaci ma da yinsa mm-hmm. da hada hotunan da komai da kuma sai an dan kalle shi an ga inda kurakurai a gyara to wannan shine abin da muka ɗan yi kuma mun gyaggyara komai ya zama yanzu a haɗe in Allah da nan ba da wani lokaci ba za mu sake shi to shi fim ɗin akan labarin akan me ne eh, fim ɗin mun yi shi akan labari ne akan shugaban ƙasa. shugaban ƙasa ne a wannan fim ɗin kuma ke auren wata ma'aikaciyar banki wadda asalinta daga ƙauye ta fito hmm. ta zo ta fara ta ɗan ƙarasa makarantar ta fara aikin banki har ya samu har suka haɗu hmm. a wani conference ya ganta ta birge shi da kuma je nuna sha'awarsa ya aure ta muna son mu nuna e cewa duk inda mutum yake Allah zai iya haɗa shi da wanda bai ma yi tsammani ba. An fara a watan farko a watan biyu aka kammala fim ɗin. Eh. To wani irin abubuwa aka rika yi har ya kai iwar haka? Eh to mun yi amfani da wasu abubuwa don mun yi convoy irin abubuwan aka ce fim na shugaban Kasa. to mm. dole akwai abubuwa da zai zamanto a extraordinary wasu abubuwa da ba kowane fim ake yin sa ba. Kenan kun jira kun yi jiran na gaskiya ne kuka ɗauka ko? A'a mun yi amfani da jerin gwanan motocin da ake wa shugaban Kasa wanda da taimakon a rundunar 'yan sanda sun taimaka mana sun ba mu duk abin da ya kama na kayan aiki dan idan aka ce za ka yi wasu abubuwa na ma'aikata da ya shafi shugaban ƙasa ya kamata ka kwatanta. to shine sun taimaka mana da mun yi amfani da motoci na hadda road safety hmm. mun yi amfani da motoci na police mun yi akalla mun yi jeran gwanon motoci kasa da guda arba'in hmm. wanda da 'yan sanda gaba da baya da road safety mun yi shi kuma lafiya wanda mutane eh, a fim din mun kashe akalla ya kai naira miliyan shida naira eh, a wannan fim din shine na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu duk gaba ɗaya. To eh, na ga al'adan fina-finan hausa zaka ga akan sa waka kun sa ana ko kuwa gaskiya akwai waka kwaya ɗaya ce ita ma ta dandali ce irin ta fulani wato shi ma a labari yake zuwa lokacin da yarinya tana kauye tana da wani saurayi shine sadiq sani sadiq lokacin da suna kauye suna soyayya irin wannan waka ta dandali da ake ta fulani ita ce kaɗai aka yi ta lokacin da take tunanin irin rayuwar da ta yi a ƙauye a wannan lokaci aka sako wannan waka ma shine inda muka yi gaskiya. Me yasa kai baka sa waka kamar yadda ragowar produsosi suke sa fina-finan su. wato ita shi fim din bai zo da waka ba. Eh. Shi bai zo labarin bai zo da waka ba saboda muna son mu nuna kamar fim ne wanda ya zo da wani maturity tunda abu ne na shugaban kasa mm, shugaban kasa ai ba zai waka ba. <laughs> To kuma ba ma son mu ɗauko wani labari wanda baya cikin eh. ainihin labarin mu cusa to sai muka haƙura da shi ainihin abin da labarin izo muka ɗora wato abu ne ya zo da canji gaskiya in Allah da. To kan wannan labari da tunda kai ka shugaba ne a wannan masana'antar fina-finan mafi yawa za ka ga mutane suna korafin cewa kawai sai ana cikin tsaka da kallo kawai sai a sako saurayi da budurwa suna raye-raye eh. wannan ba al'adar malam bahaushe ba ne gaskiya ne me yasa kuke haka To gaskiya wato abubuwa irin maganganu irin wannan dama ana yawan yi, mm. ana yawan bayani a kansa, ana yi, ana yi, ana yi. To a san cewa kusan abubuwan da ake yi ba wai ana yi ba ne don su suna yin sa misali don su samu kuɗi a fim ɗinsa su mm. siyar. To amma gyararraki mun ɗauko yin sa kuma da ikon Allah nan ba da wani lokaci ba za a samu za a gyara duk wannan abubuwa amma waka kusan su 'yan kallon wani lokaci kana duba abinda shi mai kallo muke so to shikenan yanzu ka ce kuna kun ɗauko hanyoyin gyaran raki baya ga wannan me sai me da me kuke son gyarawa a yanda masana'antar kaniwood ke tafiya ai ba abin da ya fi kalubale irin kamar shigowa da ake yi ba tare da biyo hanya mafi daidai ba ta bayan fage masu tsallakowa ta katanga to amma laifin ba daga gare ku bane tunda laifi tsallako ta bayan katanga ba sai kun tantance ba za mu iya cewa a'a ba laifin mu bane tunda a baya da akwai shugabanci amma shugabanci ne wanda bai ba da mahimmanci a wannan gyare-gyare ba wannan shugabanci da ake na yanzu wato ya ba da karfi saboda haka idan muka je ma wajen shirya fim hmm. muka tabbatar da cewa ke baki da rijista hmm. ba a san da ke ba to wannan fim din ba za ki yi shi ba kuma idan har ya kai ga wani matsayi ba ma za mu yadda ifita din ba shi isa aka yi wannan kwamiti din saboda duk inda ake location za mu dinga yawo muna zuwa yanzu kana nufin ka ce min duk inda za a yi shooting film kuna mutane in Allah ya da duk inda za a yi shooting wurin Kano ai muna da kwamiti muna da mutane akalla sama da ashirin wanda za su su sa ido wanda za su sa ido wanda a cikin ma fim din ko da ma ba mu je wajen ba akwai muna da dan kwamiti da ba mamaki a cikin yan wasan yana wajen ana fim din da shi wanda kuma doka ne kai ne shirya fim ni mataimakin shugaba ne na ƙasa kuma kowace ƙungiya an tura mata da takarda za mu je duk inda muka je muka ga wanda ya zamanto bako ba ma kamar mace don sun fi illoli za mu yi ƙoƙari mu dakatar da wannan shiri a wannan lokaci a dakatar da ita tun kan ma abin yi nisa ya kai ga ya zame wa shi mai shirya fim ɗin asara daga ƙarshe Abdallah Alkinana ya ƙara da cewa babban dalilin da yasa sukan sanya raye-raye a fina-finansu sun lura da cewa mafi yawa masu kallon abin da suke so kenan kuma hakan ke kawo musu kasuwa baraka bashir Amurka daga Kano a Najeriya.